Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu mai albarka mai suna kundin labarai can da muke sada ku da karatuttukan malaman musulunci har ma da wa'azinsu har ma da tsokacinsu game da ababun da suke faruwa kamar yadda kuka sani dai kwanan nan ana ta samun ce ce ku ce game da shigan malamai siyasa kamar yadda kwanakin baya wasu masu 'yan jarida suka fito suka yi jawabin kan cewa bai dace malami ya sa baki a lamarin siyasa ba balle ma har ya fito takara to mai sauraro wanda hakan ma ya sa malamai suka yi ta tsokaci game da wannan abu kamar yadda a wani bidiyon muka sada da bidiyon barista ishak adam ishak inda yake bayyana dalilan shida kuma inda yake tabbatar da cewa ya kamata malami ya sa baki game da lamarin siyasa kamar yadda kuma a cikin wannan shiri za ku ji mu ɗauke da bidiyon shek lawal shu'aibu triumph inda yake bayyana dalilai masu da hujjoji da ya kamata dukkan mai sauraro da ya saurara inda zai ji halarcin shigan siyasa da malami ya shiga siyasa to mai sauraro ba tare bata lokaci ba za mu tsara ku da cikakken bidiyon nashi inda yake bada wannan hujjojin kada bidiyon nashi kamar haka kuma wannan yake nuna maka mutumin kwarai ko yaya za ka samu in ma zai yi barna ba kamar ta ɗan duniya ba ba kamar ɗan duniya ba ba ma haɗi kwata-kwata ba a ce maka mutanen kirki ma'asumai ne ba za su yi laifi ba amma idan ka haɗa laifin mutumin kirki da ɗan duniya ai an kan fara ce ba za ma a haɗa ba wancan cikin kaso ɗari ya ma ɓarna tamanin da ƙyar ya ba eh, ka samu gyara nawa ashirin wannan kuma aƙalla cikin kaso ɗari ya maka gyara hamsin ɓarna hamsin ba an yi rabi-rabi ba aƙalla ba an rage wa ɓarnar yawa ba to kaga da wannan dole ne min babu tahaddus bi ni'matillah mu yaba bisa ga ni'ima da Allah ya mana ta fuska guda biyu ko uku ta fuskar farko malamin addini a gwamnatin da ta wuce professor Isa Alfantabi ta fuska ta biyo musulmi ta fuska ta uku ahlus sunna idan duk musulman arewa za su yi alfahari da shi to mu sai mun fi alfahari da shi a ministocin Buhari gaba ɗaya shi turawa suka ba wa awad shi ya fi kowane minista yin abin da ya dace amma masu zagi sun yi ta zaginsu ba su san ɓarnar da aka rage musu ba ɓarnar da aka tare musu ba Allah kaɗai ya sani dan mai malami zai zama minista annabi ma ya zama minista yusuf ya yi minista to yusuf ma dan ba shi ne sarkin ƙasar ba minista ya amma dawud da suleiman fa su ne ƙolin ƙoli walaƙad ataina dawud wa suleiman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadl al-mubin da ka Sulaiman an bashi mulki mahaifinsa Dawud an basu mulki ba mulkin mutane kaɗai ba aljanu da tsuntsaye da ƙwari duka sun mulka kina Annabawa basa sa mulki mutanen kirki ba sa mulki kuma manzo Allah ya ce al ulama warasatul anbiya malamai suke gadan annabawa gadan ilimin su da gwagwarmayar rayuwa da shugabancin al'umma da annabi ya bar duniya waye ya zama shugaban kasa bayan sa abubakar me shi malami ne ko zaune gari banza da da sayyidina abubakar ya tafi wa ya zama shugaban kasa na biyu umar malami ne ko zaune gari banza da umar ya tafi wa ya zama usman malami ne ko zaune gari banza da usmanu ya tafi wa ya zama aliyu babul ilmi ma ake ce masa ko to kace wai malamai duk ba sa shugabanci malamai su jagi jiki yan daudu kuma su taho karuwai kuma su taho kuma cikin wanda za a mulkan hada malamai yanzu ba lalacewa bace a ce sarki kaza gwamna kaza kuma malamai suna cikin talakawansa kuma ka je ka duba tarihin ƙasa a ƙasa Hausa duk sarakunan mu a da malamai ne sarkin Kano Muhammadu Rumfa sarkin Kano Ibrahim Dabo sarkin Kano Alu sarki duk malamai ne duk malamai ne kai su a dama ba wai malamin kaɗai suke naɗa ba har mace makinsa ma malami ne ba sa bar wani ɗan. jagaliya duk wazirai ka je ka duba tarihin kasar Hausa duk masarautar kasar Hausa waziri malami ne sarki malam waziri ma malam wannan shi ne ka'idar addini shi yasa in dai mutanen kirki za su shiga cikin gwagwarmayar shugabanci to barna za ta ragu aƙalla za su ce a ji tsoron Allah aƙalla wani abin in an gani ba za a yi gaban idansu ba dan tasirin mutumin kwarai a cikin mulki Allah ya kawo sura guda a Qur'ani sunanta suratul mu'min wannan mumin din wani dan majalisar fir'auna ne amma mutumin kirki lokacin da ake mitin din kashe annabi Musa da daddare shi ya ji وقال رجل مؤمن من آل فرعون يختم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أنا متن عند شيء كابينت أما يكي تشيوا ينزوزا كشا متن كوي دنيا تشي أبنجي الله إن يكو صادقا فعليه إن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يئدكم in mutumin kirki in gaskiya ya gaya muku cewa Allah shi ne ubangijinsa kuma akwai Allah kuma ɗaya ne to wallahi abin da yake gaya muku na in ba ku imani ba zai same ku sai ya same ku in kuma ƙaryaci ne ku fita harkarsa ban ku kyale shi ƙaryarsa za ta ƙarar da shi amma ƙarshe fir'auna ya ce ina sai mun kashe shi shi kuma ya sammako cikin dare an gama mitin ɗin ya taho wajen annabi musa وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصين فخرج منها خائفا يترقب shi yazo ya ga annabi Musa mitin din jiya da aka yi da daddare a gidan shugaban kasa ko a gidan gwamna ca aka yi gari yana wayewa a yi maka daren mikiya da sanyin safi a kashe ka da aka Musa kar ka bari asuba ta maka maza ka fita ka bar garin nan ubangiji ya ce fa kharaja minha khaifan yatarqab Musa ya fita cikin dare a tsorace yana sanda qala rabbi najjini min alqawmi adh-dhalimin da aka mutanen kwarai ba wanda ya fi cancanta su zamo cikin shugabancin al'umma sama da su in dai mutanen ƙwarai za su kasance cikin shugabancin al'umma to al'amura za su ke gyaruwa al'amura za su rinka sassaituwa